Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet. a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 30 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tunan ranar fara yakin duniya na biyu a kasar Poland. tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya saba wa dokar aikinsa inda ya bayyana wasu bayanai da ba na sirri ba ga kafafen yada labarai a kan tattaunawa da ya da shugaban kasa a cewar wani bincike kana wani sabon bincike a uganda kuma ya nuna mutane da dama ne suke ganin za a iya samun tashin hankali a zaben uganda da za a yi a shekarar 2021 to kanun labaran kenan ko me yasa kungiyar 'yan majalisun kasashen yammacin afirka ke so a yi rubdugu ma masu jigilar bakin haure mugun kasuwanci suke suna ɗauko bindigogi suna ɗauka kwaya ya kamata a yaƙe su wasu 'yan najeriya na da ja sun ce 'yan najeriya da ke yammacin duniya gwaraza ne in banda wasu 'yan kalilan a baya-bayan nan akwai wani likita da ya fice wanda ake kira dr olinka olitoye wanda kwanan nan aka bashi mukamin babban likitan fiɗa na asibitin yara na ƙasa gaba ɗaya wanda ake kira Nationwide Hospital hmm. da ke can garin Columbus a jihar Ohio. Sannan kamar kowace ranar Juma'a Hawa Umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. shugaban ƙasar amurka um, donald trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tuna ranar fara yakin duniya na biyu a ƙasar poland trump ya sanar a jiya alhamis a wurin wani buki a fadar white house na sake kafa rundunar amurka ta sama jannati cewa mataimakinsa mike pence shine zai mai masa a birnin wasau yayin da shi kuma zai kula da ganin an yi amfani da dukiyar ƙasa wurin yaƙi da mahaukaciyar guguwar dorian wacce ta nufi florida daga yankin caribbean yana da matukar muhimmanci in zauna a gida domin mm, duba yadda wannan yanayin zai tafi na guguwar trump ya ce akwai alamar guguwar za ta yi girma sosai an yi hasashen mahaukaciyar guguwar ta kai matsayi na hudu yayin da ta nufato yankin gabar tekun gabashin florida a cikin daren litinin a daidai lokacin da trump ya shirya dawowa kasar poland trump ya ce ya kira shugaban poland andrzej duda ta waya ya yi masa bayani muhimmancin da ya baiwa karewa da kuma tsaro bota don amurka game da batun mahaukaciyar guguwar. a hali da ake ciki kuma masu hasashe yanayi a nan amurka sun faɗa a jiya alamus cewa mahaukaciyar guguwar dorian tana ƙara yin ƙarfi da sanyi yayin da take shirin afkawa gaɓa tekun florida wanda ke kudancin amurka a ƙarshen mako da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda ya zuwa jiya alhamis ana iya hangin mahaukaciyar guguwar dorian daga tashar binciken sararin samaniya na wato wanda take kokarin zagaya sassan duniya hadari da ke tattare da dorian ya yi wato ya yi barna a tsibirin puerto rico na amurka a caribbean yanzu dai tsibirin ne yake farfadowa daga barnar da mahaukaciyar guguwar maliya da ta afka mai shekaru biyu wato wanda wanda ya yi ɓanna matuka amma wannan tsibirin virgin islands na amurka ya huskanci barnan hadarin wato kuma hadarin kai tsaye hadarin na ƙara samun ƙarfi yayin da yake dannawa akan hanyarsa ta arewa maso yammaci wanda zai zo da ruwa a yankin atlantika sannan kuma je florida tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya saba wa dokar aikinsa inda ya bayyanar da wasu bayanai da ba na sirri ba ga kafafen yada labarai a tattaunawarsa da ya da shugaba donald trump a cewar kwamitin ma'aikatan shari'a a cikin rahoton da aka daɗe ana jira wanda aka fitar a jiya alhamis fitar da bayanan sirrin shine ya dalilin nada mai bincike na musamman robert mola a cikin lokaci kalilan bayan an kore komi a cikin watan yuni cikin watan mayu shekarar 2017 sofeto janar a ma'aikatar shari'a michael horwitz da ya ceceki wato ya ceceki komi akan abin da ya kira mummunar misali da komin ya yi wanda ya fitar da bayanai a cikin rahotonsa mai shafi 83 akan binciken da ya gudanar akan ko komi ko kuma lauyoyinsa sun fitar da wasu bayanan sirri a waje ma'aikatar shari'a ba ta zargi komi da aikata wani laifi ba rahoton ya ce komi tsohon daraktan fbi ya gaza tabbatar da alhakin da ya rataya a wuyansa na kaɗa fitar da muhimman bayanai ko kuma labarai zuwa ga kafafen yada labarai ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon bincike a uganda ya nuna mutane da dama suna shirye-shiryen tunkarin zaben kasar kana kuma ana sa ran ganin tashin hankali a siyasar uganda a zaben shekarar 2021 binciken ya yi dubi ga alamun farko da suka fara bayyana na tashin hankali kafin zaben da kuma hanyar da zaɓe a shawo kan wannan tashin hankali kafin a kai ga zaɓe. wata kungiyar jama'a a kasar uganda da ake kira democratic engagement and action ita ce ta gudanar da wannan nazari daga watan maris zuwa watan yuli na wannan shekara a cikin gundumomi goma sha uku na kasar rahoton binciken ya ce ya kamata gwamnati ta fara sauye-sauyen tsarin zaben domin kaucewa tashin hankali a zaben da ke tafi. wanda ya jagoranci binciken da ake kira job kija ya ce an tambayi mutane 450 a kan damuwarsu game da zaben shekarar 2021 ya ce kashi 89 cikin 100 na waɗanda aka musu tambayoyin sun ce akwai yiwuwar tashin hankali saboda dalilai daban-daban. wakilin amurka na musamman a venezuela elliot abrams ya faɗa wa manema labarai cewa ma'aikatan harkokin wajen amurka ta shirya canza venezuela kana fitar da shugaba nicolas maduro yana da muhimmanci ga ci gaban ƙasar wurin shirya zaben gaskiya da adalci da kuma sauya gwamnati amma abrams ya yi bayani cewa wannan ba batu ne na jan kunnen wani ba ko kuma wata ramuwar gayya kuma ya ce sun yi kokari suna fayyace gasken wannan lamarin abrams ya ce wato abrams ya ce bai ga wata alamu daga wato nicholas maduro ba na bada haɗin kai wurin tattaunawa akan yadda zai bar mulki da sauransa kasashe da dama daga yammacin duniya ne suke kallon sake zaben maduro a matsayin wanda bai dace ba amurka da wasu kasashe sama da hamsin ne suke daukar madugun 'yan adawan kasar juan guaido a matsayin shugaban venezuela na wucin gadi Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da ake samun karuwar matasan yammacin Afirka da ke yunkurin gudu zuwa Turai har wasunsu da dama ka mutu a hanya. 'Yan majalisun kasashen yammacin Afirka ko ECOWAS sun fara wani babban taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da zumar kawo ƙarshen wannan matsalar. Salamun Muni Barma gare ka. taron wanda ke gudana bayan kammala zagaye a yankin agadis na matsayin wata damar baje dukkan bayanan da tawagar 'yan majalisar sai da yawo ta har hado daga abubuwan da mambobinta suka ji daga bakin al'umma da nufin tsayar da shawarwarin da za su ba da damar daukar matakan magance matsalolin da ke tilasta matasan afirka ta yamma zuwa cirani duk da irin hadarin da ke kan barauniyar hanyar da suke bi don zuwa nafiyar turai honorable sani bukari zilli wakili ne a wannan majalisa ba ta aka ka aji a nema ba a ba hanya mai kyau masu ɗaukar su su tafi da su su ne a zalumai don in suka tafi mugun kasuwanci suke suna ɗauko bindigogi suna komowa da su a cikin ƙasashen da kuma wani bi in suka ɗauki mutanen suna biya suna ɗaukar ƙwaya suna tafiya da ita mutane suna sha suna hallaka to bisa kan wannan ya kamata duka ƙasashe na duniya gaba ɗaya ba sai afirka ba a tare a bada haɗin kai a yaƙe su matsalar ciranin matasa wani abu ne da a yau ya zama ruwan dare game duniya a nan afirka najeriya da ke ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a wannan nahiya ba ta tsira ba daga wannan mugun alkaba'i in ji honorable adamu kamale wakili daga najeriya mu a najeriya wani abu ya ci mana a koriya kuma na sani kowane ƙasa a afirka yana damuwa da wannan harkar rashi mu gane cewa sai mu yi aiki za mu samu cin gaba rashi fahimtar da 'ya'yanmu akan cewa mu a nan kasa muna da arziki za su iya yi ayyukan da zai bunkasar da arzikin kasa na su ma rayuwarsu ya canju fiye da na bature a gaskiya rashin adalci rashin shugabanci shi yake kawo wannan abu rashin aikin yi ko kuma wata kwakwarar madogara na daga cikin dalilan da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke tilastawa matasa ficewa daga gida ba shiri don zuwa neman rayuwa mai inganci saboda haka shugaban majalisar sai da yawo mustapha siselo ya ce face à cette situation la nécessité s'impose de revoir les orientations budgétaires des états membres ya zama wajibi 'yan majalisar kowace daga cikin kasashen mambobin okowa su sake duba tsarin kasafin kudaden da gwamnatocinsu ke gabatarwa a kowace shekara ta yadda za a keɓe kason musamman domin samarwa matasa ayyukan yi a gida. la a gobe asabar ne za a rufe wannan taro da shawarwarin da za a gabatar wa gwamnatocin kasashen yankin sai da yawo da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gaida Suleiman. Daga Afirka kuma bari mu dawo nan Amurka inda tun bayan da aka bayar da rahotannin kama wasu 'yan damfara 'yan asalin Najeriya a nan Amurka wasu 'yan najeriya ke cewa a daina yin jam'i wajen aibata 'yan najeriya waɗanda akasarinsu kan jawo ɗaukaka ne ga ƙasarsu to ana cikin haka ne sai kwatsam labari ya fito cewa an naɗa wani ɗan asalin najeriya babban shugaban likitocin fiɗa a asibitin ƙasa na yara a amurka wannan ya biyo bayan wasu lokuta da dama a baya da 'yan najeriya suka yi fintinkau ma wasu koko sauran baƙaƙen fata a yammacin duniya kan haka ne muka tuntuɓi wani likita ɗan asalin najeriya da ke nan birnin washington dc mai suna dr sa'ad abdulmumini wanda muka fara da tambayar rawar da 'yan najeriya ke takawa a yammacin duniya baya ga zarge-zargen da aka masu sai ya ce jama'a assalamu alaikum kafin in ci gaba da bayanin 'yan najeriya da suke ba da tasu gudunmawar wajen ci gaban duniya gaba ɗaya ba ma wai kasashen da suke zaune ba zai yi kyau in dan ba masu sauraro wata matashiya cewa na san hausa aka yi 'yan kwanakin nan ana cewa wake ɗaya ke bata gari amma wa'annan da aka kama da yin abin asha ba su ma kai waken ba balle ya su bata garin ba a inda muke wannan kasar hmm. abu na biyu da nake so masu saurare su fahimta shine a nan bangaren yawancin duniya musamman kasar amurka 'yan najeriya su suka fi kowa fice a sauran wayansu mutane da suka zo daga wayansu kasashe baka misali masu digiri na uku wato wanda ake kira phd kusan kashi hudu cikin ɗari na 'yan najeriya suna da wannan digiri amma gaba ɗaya amurka in ka tattara mutanen amurka bai fi kashi ɗaya ne suke da wannan digiri hmm. sannan kuma 'yan najeriya mafi yawancinmu da muke zaune a yammacin duniya mutane ne masu bin doka masu aiki tukuru masu na neman abin kansu kuma suna neman na bakin salati Um, so uh, ya kamata a san cewa wa'annan ba su ne suke wakiltar mutane masu aiki tukuru don rufa mu kai a Siriya Amurka ba. a baya-bayan nan mutane za su san cewa akwai wani likita da ya fice wanda ake kira dr olinka olitoye wanda kwanan nan aka bashi mukamin babban likitan fiɗa na asibitin yara na ƙasa gaba ɗaya wanda ake kira nationwide hospital hmm. da ke can garin columbus a jihar ohio wannan likitan ya kware wajen shi ba ma aikin fiɗa a waje kawai ba a har cikin mahaifa yake shiga ya yi fiɗa kuma a mai da ɗa kuma ya rayu hmm. wanda ya yi haka inda ya cire ma wani yaro wani ƙari a baya kwanan nan kuma yaron ya rayu hmm. aka ci gaba da goyon wannan cikin kaga wannan ba ƙaramin gudunmawa ba ce da aka nuna ma duniya yadda za a iya yin hmm. aikin fiɗa ko tiyata a cikin cikin uwa kuma a mai da yaro kuma yaro ya ci gaba da abin nan wannan ɗan najeriya ne hmm. kuma ya yi karatun likitancin shi ne a jami'ar obafemi a walowo da ke can isai kafin ya zo ya ci gaba da wa'yansu karatun shi na kwarewa a harkar fiɗa a nan ƙasar amurka hmm. Uh, wani misali da nake so 'yan Najeriya su gane kuma su yi farin ciki da shi shine a kwanan nan a babbar jami'an nan da ke cikin Washington DC wato gundumar Columbia. Mm. Akwai wata shahararriyar jami'a da ake kira Howard University mm. wanda yara aka fitar daga wanda suka gama makaranta kwanan nan na karatun likitanci mm. sun mm. yaye ɗalibai kusan ɗalibai casa'in da shida. a cikin wayannan ɗalibai da uku daga cikinsu 'yan matan 'yan Najeriya ne. Mm. sannan kuma an ba da kyaututtuka na yabawa na bajinta da yara suka yi a wajen karatunsu a cikin kyaututtukan da aka bayar guda ashirin da bakwai a wannan biki na yaye ɗalibai kyaututtuka goma sha shida a cikin wa'annan sun an ba 'yan najeriya ne mata wanda in ka je shafukan sada zumunta mm. za ka ga ana masa take da black girls magic wato wani abin al'ajabi ko kuma abin ayaba da wa'yansu 'yan mata bakar fata suka yi wanda wato wayannan matan ba wa'yansu bane illa asalin 'yan najeriya akwai kuma kaga matasa kenan mm. idan aka zo a cikin matasan kuma akwai wani yaro da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta sai a mu a shirin hantsi a ji ci gaban bayanin Dr. Sa'ad Abdulmumini kan wannan yaron da sauran ma yara kanana da ma gudumawar da 'yan Najeriya ke matukar yi a ci gaban yammacin duniya da ma duniyar baki ɗaya. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar dajin bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci. <laughs> Cervical cancer wato dajin bakin mahaifa cuta ce da kan faru a mahaifar mace. Yakan auku ne idan aka samu fitowar wasu jijiyoyi a bakin mahaifar mafi yawanci ba sa nuna alamu a matakin farko. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da warhaka. Barka mu dai. Menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa? Cervical cancer da ake kira a Hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo Yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka addabi matan mu. Dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matanmu. To likita me ke kawo wannan cutar? Na farko dai shine mata wanda suka, suka fara saduwa da maza a ƙananan shekaru, sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda ɗaya, mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa, matan da suke shan sigari, matan da suke hayayyafa da yawa, sannan mata kuma kuma wanda suke da iyaye ko yayye da kanne wanda suka kamu da wannan cutan. Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa? Cervical cancer baya fito da alamomi a kan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Shi wannan virus in zai iya zama jikin mace tsawon shekaru goma ma kafin nan ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara biyar da kamuwa da cutan zai iya yiwuwa ana ce mishi genital warts wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya wasu kuma sai an yi treating din su gaskiya idan ta fara samun alamomi su ne na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa sannan cikinta zai iya ciwo za ta dinga samun yawan ciwon mara nan ƙasa sannan za ta iya samun samun matsala wajen fitsari misali domin idan ciwon ya yi girma ya girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin zai shiga cikin jini ya tafi kashi zai iya tafiya har um, huhun mace ya fara ja mata matsalar numfashi za ta ringa ramewa da kuma um, jinin nan zai ci gaba da zuba ko da bata sadu da mijinta ba na farko farko in ta sadu da miji jini zai zuba amma nan gaba zai ci gaba da zuba ne kawai jin. kamar mata 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar yawanci um, mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikinsu amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru to likita ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin baki. bakin mahaifa ana iya gadon shi kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa ya ya kamata ta yi jinyar ya ya kamata ta kula da kanta idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon domin ciwo ne wanda yake kisa inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan amma idan wanda ya yi tsanani ne dole sai ta zo asibiti an kula da da ita domin ko a yi mata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation. To likita tunda cuta ce da ake iya gado misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar ita wani mataki ya kamata ta ɗauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar. Wayar da kai idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutar abin da za ta iya yi shine ta kare kanta daga wa'annan um, bayanan da muka yi wanda suke iya um, sa ta samu wannan cutar kamar saduwa da namiji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da kondom misali sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari idan wanda ta san um, familin tana da shi kuma za ta ringa zuwa asibiti akwai abin da muke yi cervical cancer screening wanda a Najeriya dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi ko kuma macen da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gani clinic za ta zo a ɗauki kamar yadda ake ɗaukan sample na gwajin toilet infection shi ma yana da is very similar to wannan procedure din za ta zo ne kawai a ɗauki sample a kai lab a gwada za a gaya mata a'a bakin mahaifanki lahiya lau a'a bakin mahaifanki akwai matsala to idan yayin da take wannan screening din ne aka samu to za a iya treatment musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cutar to idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke ba za ta kara cin karo da cutar ba kenan ko yaya cervical cancer bai da magani maganin shi shine a cire inda ciwon nan yake to shine inda cervical cancer screening ya zo ya zama dole domin mace da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa in ta zo aka duba ta ta screening din na aka samu to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba to a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire ta samu lafiya kenan daga nan domin za ta ringa zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up za ta ringa zuwa clinic ana duba ko yaya domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa har ya fara taba mara wannan sai dai kai ta um, oncology section wato inda za ta ringa samun chemo radiation therapy kenan likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa ya shiga gaban mace ya shiga har zuwa mara har ya shiga shiga cikin jini da zai iya tafiya har zuwa kasusuwa zai iya shiga huhun mace zai iya tafiya har kwakwalwar mace nan da nan mace za ta fara samun farfadiya za ta dinga samun matsala wajen numfashi za ta dinga cin abinci rama ya shiga za ta dinga losing blood jini zai ringa zuba daga jikinta kenan an ringa kai ta asibiti ana bata jini a kan kari mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata um, katata wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari to shi yasa gwaji shi sabaka cancer screening yake da mahimmanci wajen kare matanmu daga wannan cutar na'am to likita wannan cutar tana da rigakafi tana da rigakafi akwai vaccine da ake badawa muna da su a gani clinic mu matan da muka ga cewa suna da wannan uh, risk factors din misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo 'ya'yanku a zo a ba su wannan vaccine din abu ne wanda ake bada kamar su uku misali eh, akwai savarix akwai kuma gardasil shi ma ɗayan vaccine din so su za a iya ba su yau in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaman guda guda uku ne shi kenan mace ba wai sai ta kara ɗauka ba kamar da yadda ake da tetanus vaccine ko sauran vaccine din nan. to likita wace shawara zaki ba wa mata domin ka kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci. Shawarar da zan ba matan mu shine a sa lura a samu awareness wayar da kai wato kan da fahimta kan wannan cutar domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi tun da dai yana kisa mugun ciwo ne wanda baya nuna su yayi tsanani. To likita yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar musamman ma a nan kasar mu Najeriya? Zaki iya samu ɗaya a cikin mata uku a kulli yomin nake nufi kenan daya a cikin mata uku za a iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa. Masu sauraron kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida Hauwa yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya a manfa a takaice. Kasashe mambobi uku a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun gabatar da wani daftari da ke kira da tsagaita wuta a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya wanda ke huskanta ayyukan sojojin gwamnati masu samun goyon bayan rasha tun cikin watan afrilu a cikin 'yan watanni da suka wuce sojoji sun gudanar da ayyukansu suna kai hare-hare ta sama babu kakkautawa da barin wuta da kuma sakin bababamai lamarin da ya haddasa tsananin wahala ga mutane in ji jakadar belgium mark pestin a jiya alhamis shi da jakadar jamus da na kuwait da suke kula da ayyukan jin kai a siriya su ne suka yi haɗin gwiwa wurin gabatar da wannan kira da suka yi ga kwamitin sulhu ya ce yau mun yi kira ga kwamitin sulhu da ya gaggauta ɗaukar mataki na hana tashin hankali da ya haddasa mummunar hali da ake ciki a yankin ya ce bai yiwuwa a ci gaba da zama a cikin irin wannan hali shugaban amurka donald trump ya fasa halartar bikin shekaru 80 na tuna ranar fara yakin duniya na biyu a kasar poland trump ya sanar a jiya alhamis wurin wani buki a fadar white house na sake kafa rundunar amurka ta sama jannati cewa matabakinsa mike pence shine zai mai masa a birnin wasau yayin da shi kuma zai kula da ganin an yi amfani da dukiyar kasa wurin yaki da mahaukaciyar guguruwan dorian wacce ta nufi florida daga yankin caribbean a hali da ake ciki kuma masu hasashen yanayi a nan amurka sun faɗa a jiya alhamis cewa mahaukacin guguwar dorian tana ƙara yin karfi da sanyi wanda take shirin afkawa gabar tekun florida da ke nan amurka To ba saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma nan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi babu makeri da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin da Harold Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.